a lokacin wani taron manema labarai da shugaban kungiyar miyatti Allah ta ƙasa alhaji muhammadu kiro da sauran jami'an tsaro na soji da 'yan sanda da jami'an hukumar tsaro na cikin gida dss sun gabatar da mutane ukun da ake zargi ga manema labarai wanda kuma ake zargin su da sace wasu shanu daga jihar katsina kuma da shugaban kungiyar ya yi bayani waɗannan shanu da aka kama shekaran jiya banda jiya an ɗauko su ne daga garin safana safana ɗinnan da aka ɗauko su dama jihar katsina tana cikin inda adda babban matsala ta sata shanu da kashe mutanen mu na fulani ana anshe musu dukiya su kuma jami'an tsaro suna operation suna tara dukiyar ana ba wasu abunsu wasu kuma ba a gane masu don an kashe su to yau an waye gari Allah ya sa an samu su shanu guda talatin ba ɗaya waɗanda aka ɗauko daga safana kuma tabbas shanun nan shanun sata ne babu shakka wanda ya zo da shanun nan guda 29 ya tabbatar da cewa ɗebo su aka yi cikin wasu aka ba da su guda 29 shanun da ake zato a wannan wurin sun yi shanu dubu ɗin ma da ake magana wannan tabbas to kuya nan dabbobi suka zo hannun waɗanda ake zargin ga dai abin da dillalan shanun ke cewa ni ni sana'a ta fotoci niki na akwai to wani da yau farko in ce tsotsai ne Allah ya jefa ni cikin da ba sana'a ta bace ba aka ce aka kira ni sarkin fawa ya kira ni ce zo ga shanu an saida min in zan tayi Lagos in saida wata local government sahana katsina sai suna na baban gida abin da ya shigo da ni yana magajina ne tsakani na har Allah ni ban da masaniyar da za a ce man na ya dauke shanu na ya sace shanu ne daga ciki in ban da ya ce man in jira shi ya zo in ya gama mu koma gida na nake zaune Lagos anan inda nake zaune anan cikin Abbatu Agege da yake yanzu mutanen da ake zargin sun shiga hannu kowane mataki kungiyar ta mai ta Allah take dauka Da dai Alhaji Muhammadu Kiru mataki kuma yanzu shanu za mu zauna a yi bincike a tabbatar da bincike a ɗauki shanu zuwa Katsina State a je duk wanda ke da hannu cikin wannan shanu za mu bi kadin abun ɗaya bayan ɗaya domin mu tabbatar da an tantance gaskiya an ba mai haƙe haƙen shi kuma a hukunci bisa ga adalci. Babin Yajibirin, murya Amurka daga Lagos a Najeriya.